Amma ya fara abu? Ya fara? Sallu ala Nabi wa ala wa ala ali Ibrahim wa اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم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 wa da yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a barkamu da wannan yammaci kamar da muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki ta mu jama'a تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ajiya mun kwana a cikin ikon Allah aya ta 26 a cikin wannan sura mai albarka suratu Ali Imrana inda Allah madaukakin sarki ya mana bayanin mulki a hannunsa ne ya dauki mulki ya bayar a wanda ya ga dama ya kuma karbi mulki a hannun wanda ya ga dama sannan kuma ya arzuta wanda ya ga dama gwargwadon yadda ya ga dama wannan kuma duk iko ne a hannunsa to ci gaba da wannan sai Allah madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim tulijin laila fil nahar wa tulijin nahar fil layl Allah madaukakin sarki kai ne kake shigar da wato kenan dare a cikin yini sannan kai kake shigar da yini a cikin dare ma'anan wannan shine ta akuzu min dole haza ba ta zai duhu fi kasar haza fa ta dilan idan wannan yana da tsawo sai ka rige shi sai ka kara shi a wannan mai wanda yake mai gajarci idan misali dare ya fi ya fi rana ya fi yini tsawo kenan yini ya fi dare gajarta to sai a sassaki tsawon daren sai a kara a yinin sai su zama daidai wa daidai misali a ce daren yakan ɗauki awa ashirin da biyar awa goma sha uku yakan ɗauki awa goma sha uku to kaga yi ne zai ɗauki awa nawa goma sha ɗaya to da aka rago awa ɗaya can in aka zo aka ƙara kan yinin fayata ne sai su zama sun yi daidai wa daida sun mataku domin haza fi haza sannan idan kuma yinin shine yake daukan awa goma sha uku misali daren kuma ya dauki awa sha daya to wani lokaci sai a rago awa guda daya cikin yinin sai a sa a daren sai su zama wato kenan dukan su awa sha biyu don haka fayyata awa na sai ka ga daren da yinin suna taimakawa junansu don a taru a yi tafiya wato kenan bai daya sun ma ya ne sai kuma ka ga wato kenan sun zama daidai wa daidai idan mun fahimci wannan kama wannan kadiya tana nuna mana cewa yadda al'umma suke allah maɗaukakin sarki ya yi wani ya fi wani idan wanda yake da wadata zai taimaka ma wanda yake bashi da wadata to tafiya za ta yi daidai idan wanda yake da ilimi zai taimaka ma wanda bashi da ilimi wajen fahimtar da shi ilimin ya koya masa sai ka ga tafiya ta yi daidai amma ya zama mai wadata ya rike wadata ta shi kadai to in matsala ta zo ta samu marar wadata to ba za ta kyale shi mai wadata ba za ta same shi haka kuma idan mai ilimi ya rike iliminsa wato bai karantar da mutane ga yadda al'amarin yake ba to da suka jawo wata jangwal to in ta zo ta mamaye su to shi ma ko ba za ta kyale shi ba so da kaga idan an rage wannan aka sada a wannan to shikenan sai ka ga fa ya atadilani sai su zama su biyu sun daidaita wa haka za sulu sana haka kuma wato kenan a yanki yanki na shekara guda akwai rabi akwai saif akwai karif akwai kuma shita wato kenan kaman shekara an raba ta kashi hudu wata shida anan wata shida anan wata shida anan wata shida anan wata shida suna kiransa karif wata shida suna kiransa rabi wata shida suna kiransa shita da kuma saif shita shine lokacin sanyi saif lokacin zafi karif lokacin damina eh, rabi lokacin kaka'a daga zaran kaka ta zo duniya ta fara walwala abinci ya wadata shine wata kenan rabi'u saboda haka balarabe ke cewa maddaru rabi rabi'ul musdaniru idza ata rabi'u ataka nuru wa nuru su ma wannan haka ne idan misali shita zai dauki wata bakwai shi kuma saif ya dauki wata biyar to akan iya ragin wata daya a nan a sa a nan don su zama daidai ko kuma karif zai dauki wata biyar sannan kuma rabi zai dauki wata bakwai za a yi rago wani wannan hada a wannan sai ya zama daidai amma kuma ba kowane lokaci ne akan yakan faru ba wani lokaci za ka ga wanda ya kan fi tsawo wanda ya kan fi abin wani lokaci kuma sai ga kusan sun tafi daidai kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashita'u ganimatul mu'min qasura yawmahu fa samahu wa tala layluhu fa qamahu lokacin shita shine lokacin sanyi eh, eh, hunturu ganima ce a mumini daga safe zuwa mangariba dan gajere ne to mumini sai ya azumi sai ce ya azumin yini guda daga faduwar rana kuma zuwa fitowar rana yakan yi tsawo mumini zai samu dama ya bacci ya kuma tashi kuma ya sallah to kaga ya samu wato kenan ganima don haka Allah madaukakin sarki shi yakan shigar da yini a cikin wato kenan dare yakan shigar da kuma dare a cikin yini gwargwadon da ya ga dama mun gane wannan sannan ya ce wa tukurujal hayya min almayyit Allah kai ne kake fitar da macece a rayayye daga cikin macece wa tukurujal mayyita min hayy sannan kakan fitar da macece kuma daga jikin rayayye abu mai rai ne amma sai a fitar da macece a jikinsa abu matacce ne amma sai a fitar da abu mai rai wato kenan a cikinsa ai takaruju zar'a min alhabbi idan ka dubi kwayar gero ko kwayar dawa ko ta wake busasshiya kaga babu rai a jikinta amma in aka shuka ta in aka zuba ruwa sai ka ga ita wannan ɗin ta riɓe ta zama taki sai kuma wani ciyawa ya fito kore a jikinta wanda kuma zai tashi girma ya sake haifar da gero da yawa ko dawa da yawa ko wake da yawa a sakamakon wannan kwaya din yanzu a nan allah maɗaukakin sarki ya fitar da rayayye wato daga jikin mace ce walhab minazar sannan shukar kuma in ta tsiro dawa ta girma da ranta ran da ta yi kwaya sai kuma kwayar kuma a cire ta busasshiya a jikinta ita bacacciya ta fito wato kinan daga jikin abu mai rai wallahu alam ko kuma wa naqalu minan nawati wan nawatu minan nakal a fitar da bishiyar dabino daga jikin dan dabino ko kuma fitar da dan dabino daga jikin bishiyar dabino ko kuma fitar da kaza a jikin kwai kwai a jikin kaza duka wannan Allah madaukakin sarki yana yi don haka kuma Allah yakan fitar da almu'min min alkafir kafir wal kafir min al-mu'min mutum mumini sai ya zama ya haifi da kafiri ko kuma kafiri sai zama ya haifi da mumini duka Allah bada madaukakin sarki yana yin wannan <coughs> daga kaga mumini <coughs> ibara na alkur'ani ta dauke shi a matsayin rayayye amma kafiri macece ne ko da yana da rai yawwa wadda jaja min albaida walbaida min kwai daga kaza sannan kaza daga kwai wa ma jara hadha majar min jami'il ashiyai da kuma duk misalan da zaka iya bayarwa a hankalce wato daga cikin da dukkan abubuwan da za a iya ba da misali daga gare su wata zugumanta ta shawo sannan allah maɗaukakin sarki kai ne kake arzuta wanda kaso bigari hisabin ba tare da lissafi ba yi tudi man eh, shi ita min almali ma la ya udduhu wa la yuqaddir ala isaihi wa kana ba da dukiya mutum irin wadda ba za ta ma iya irguwa ba shi ma kansa zai iya zama ya mallaki dukiyar da bai san iyaka yanda ya so ba Eh, bai san iyaka da take ba saboda akwai mutanen da a kowane sakan ɗaya suna cin riba ta miliyoyi saboda haka ba zai iya kirga iyaka abin da ke dukiyarsa ba yanzu an ce bill gates da zai ya fito daga gida zai tafi ofis sai ya tsinci cek an rubuta miliyan 250 amma ce ya dauka ya je ya kashin to time din da zai ce a zuwa banki kafin ya kashin da zai je ya zauna a kan kujerarsa a ofis ya fara operation to da wancan din ya zama masa hasara don zai samu fiye da wannan saboda suna counter wato kenan dabidin sun su a kowane sakan daya kowane sakan daya suke counting so da dukiyar ba za ta taba wato kenan kirguwa ba a gare su ko da kwamfuta dinnan saboda abin kawai hayayyafa yake kaman abin nan to kaga Allah yana iya ba wa dukiya a wani kamar yadda ya ba wannan wa taktiru ala akharina sannan Allah sai ka takaita dukiyar kuma a wasu wani kuma sai ka ga babu komai babu kuma dalilin komai din babu ba abin da zai lissafa din ka gani to wannan duka iko ne na Allah madaukakin sarki yawa limalaka fi zalika min al hikma saboda hikimarka da take cikin wannan wal irada wal mashi'a da kuma iradarka da kuma mashi'arka shine abin da kaga dama kake aikatawa a lokacin da kaga dama kuma ga wanda kaga dama to mu jama'a لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقيه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير الله مدوكين سلكي يتي لا يتكذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين Allah ya ce muminai ba za su taba ɗaukan kafirai su zama masoyansu ba su kuma bar mumini ga mutum musulmi mumini ka ce ba ruwanka da shi yanzu wanda za ka yi mu'amala da shi shine kafiri wanda shi ba ma musulmi ba to Allah madaukakin sarki ce mumine ba sa yin haka kwata kwata nan kaga kenan kaman kai ka ce na tabaraka wata ala ibadahul mu'minina an yuwalu al kafirina hani ne Allah madaukakin sarki duk da cewa sigar ta zo a matsayin kabar labarin ne la ya mu'minina al kafiruna awliya mu'minuna al kafiruna kafirina awliya min dinil mu'min mu'minai ba sa daukan kafirai su zama abin masoyansu abubuwan jibinta al'amuransu wato kenan su bar mumine su bar su dauki kafirai su bar mumine yan uwansu mumine ba su haka kaga labari ake baka amma kuma hani ake yi wato ba labari ne ake barwa ba saboda haka Allah madaukakin sarki ya hana bayin sa mumine su zama sun cibinci al'amarin kafirai wa an zuhum awliya su zama sun ɗauke su su ne masoyinsu majibintan lamuransu in matsala ta zo kansu za su yi yusiruna ilaihim ilahin bilmuwadda suna ɓoye soyayya zuwa gare su har ne ne amma zuciyarka tana son sa tana son sa min dole mu'mini kuma ga yan uwanka mu'minai baka baka son su wannan musulmi ne dan uwanka mu'mini baka kaunar sa amma wannan arne ne kuma kana son sa kuma amma ka ɓoye wannan a cikin zuciyarka san kafirin don haka tun da ka boya cikin zuciyarka automatically mu'amalanka da shi kuma za ta nuna ko baka faɗa da bakinka ba eh? summa tu'adu ala zalik faqala summa tawa'ada sorry summa tawa'ada ala zalika sannan sai Allah madaukakin sarki yayin narko akan wannan yayin narko ma'ana yayin barazanar in mutum ko ya kuskure ya haka bayan na hana to ga narko sai ce wa man yaf'al zalik duk wanda ya aiwaci wannan ko wancananka balai min Allah fi shay'in to shi fa ba shi a bakin komai tsakanin sa wato kenan da Allah madaukakin sarki a duk wanda ya aikata wannan to fa garbari amin Allah da shi da Allah wato kenan sun yi riga sun yi hakan nan sadaka kaga kenan mumini kullum abokan mu'amalarsa su ne muminin yan uwansa ba ganin da Allah madaukakin sarki yake cewa ya allazina amanu la تتكذوا aduwi wa أولياء تلقون إليهم بالمودة يا كما ya ku masu imani kada ku kafirai wanda suke abokan gabana kuma abokan gabanku ya zama ku rike su wato kenan majibintan al'amuranku har kuna jefa musu soyayya tulquna ilaihim bil wadda, gashi kuma sun cewa abinda Allah madaukakin sarki ya saukar muku alkur'anin naku ba sai yadda da shi ba da haka sai Allah madaukakin sarki a nan ma sai barazana sai ce wa man fa'alhu minkum faqad dalla sawa as-sabil duk wanda ya kuskure ya aiwaci wannan a cikin ku to hakika ya bace masakiyar hanya ga hanya tirtir tirtir yana tafiya amma ya bace ta yayi makuwa da haka wanda ya makuwa kan hanya kuma zai bi ko waye shi to da karku karku ai hakan nan sannan Allah madaukakin sarki yana cewa ya allazina amanu la tattakizul kafirina awliya min dinil mu'minina ya ku masu imani kada ku kuskura ku riƙi kafirai su zama su ne majibintanku masoyan lamuranku ma'abotan ma'amalanku, ku kuma kyale yan uwanku mumine ba kwa haka da su a turiduna an taj'alu lillahi alaikum sultana mubinan ko kuma kuna son ku ba wa Allah maɗaukakin sarki hujja ce a fili ɓalo-ɓalo a kanku idan kuka yi haka aika mun kun ba wa Allah maɗaukacin sarki hujjar da zai kama ku ne ko kabar yan uwanka musulmi ka jibinci kafirai to kaga ka baiwa Allah hujjar da zai kama ka hujjar shine ka bar mu'mine ka riki kafirai to saboda yanzu haka za ku haka kuke bukata to kaga bai kamata ba kenan wato kenan hakan nan wannan aya ta zuwa cikin suratul nisa a kuma cikin suratul idan Allah madaukakin take sake ce mana ya allazina amanu la tattakizul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya awliya ba'd wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum ya ku mu'minai kada ku riƙi yahudawa ko yan mission sune nasara kiristoci kenan auliya su zama sune majibintan lamuranku saboda me ba'duhum auliya ba'd sashen su majibintan sashe ne sashen su wato kenan mu'amalar su ɗaya da sashe yan uwan juna ne ko da kaga suna nuna Ah, barazanar fito na fito a tsakaninsu to bakinsu wata kenan ɗaya ne wa man yatawallahu minkum duk wanda ya jibince su a cikin ku fa innahu minhu to lalle yana tare da su lalle yana tare da su kaga ayoyi da muka karanta gaba daya daban-daban a cikin surori daban-daban duka sun haɗe baki akan cewa haramun ne mutum musulmi ya zama abokan mu'amalansa su ne arna wanda ba musulmi ba 'yan uwansa musulmi kuma ya yi side sidelining ɗinsu ba a haka ta haka ba abota babu zumuntaka sai dai larura tilas ta hada haka malaman uh, almajirar shi usman suka faɗa ko a cikin bakan damiya ba abota babu zumuntaka sai ko larura tilas ta hada in larura ta hada wannan kuma wani babi ne na daban ad-darurat tubihul masurat amma dai under normal circumstances temperature and pressure remain constant to lalle dole ne ya zama wato kenan mumini da mumine kafiri da kafiri alkhabithatu lilkhabithin walkhabithuna lilkhabithat wattayyibatu litayyibin wattayyibun litayyibat haka ne kullum yawwa saboda ai ba za ka so a ce ranar lahira kaga kun tashi tare da su ba to kaga nan Allah madaukakin sarki a cikin ba kowace aya a karshen ta Allah ya yi barazana daban-daban kuma amma a nan ta ƙarshen sai ce wa mai yata wallahu minkum fa innahu minhum wanda ya jibinci al'amarin su to Allah ba zai raba su ba kuna ma'amala kare eh kuna soyayya kuna jin daɗi kuna ma'amala abin ba ba matsala eh to shikenan ranar lahira Allah ba zai raba ku ba sai ku tashi tare inda zai tafi shikenan sai a hada ku sai ku tafi tare to kaga fa kasuwanci bai riba ba bai riba ba duk yanda za a yi wato musulmi shine abokin al'amarinka ta cikin wani hadisi Allah maɗaukakin sarki a shehu Usman ya kawo wannan hadisi a cikin bayanin wujubul hijrata alal ibadi akwai littafin sa wanda yake mai girma kusan shine na biyu a girma cikin littafin bayan ihya sunna sai bayanin wujubul hijrata alal ibadi yace Allah maɗaukakin sarki ya tsine ma muminin da yake zaune a tsakiyar kafirai dogarin arna ne kai kuma kai kai ɗaya gaje ka na tsakiyar su me za ka iya yi na addininka saboda haka sai shehu usman sai istidlali da wannan hadisin cewa wajibi ne musulmi ya hijira daga inda ba musulmi ya koma gurin yan uwansa musulmi domin ka zanna a nan gurin din sai zama eh, menene adwal balidi ila jalidi sari'atun ka jamru wa da'u fi ramadi fa yugmadu balidi ya ja jalidi ko da gaggawa kaman garwashin wuta ne ka sa shi a cikin toka waye zai ja wani garwashi zai ja toka ko toka za ta ja garwashi kaga dan toka bata da zafi ko ba ka ba amma garwashi bala'i ne amma duk da bala'in zan ka zo ka saka shi a cikin toka ana tafe ana tafe ana tafe shi ma sai ya zama tokar <laughs> tokar ba ta zama garwashi ba amma shi zai zama tokar yauwa to saboda kai kai ne garwashin ya kamata a ce zaka iya haska ko ina amma an ka shiga cikin su da kadan da kadan da kadan tun ana yi baka kyama tun ana yi baka kyama shike after all meye dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya lanci yan bani Isra'ila lina ladina kafaru min bani Isra'ila ala sani Dawud wa Isa bin Maryam dalika bima asaw wa kanu yatadun kanu la tanahana munkarin fa'aluhu maza Allah sarasa da ya tashi fassara wannan sai ya ce farkon na kasu da ta shiga cikin yan bani Isra'ila shine wani daga cikinsu masani zai ga wa'yansu suna aikata aikin sabon Allah ba zai iya hana ba a zai hana da farko in yi magana aka ci ka ci gaba kawai shikenan sai ya shiru da bakinsa saboda haka gobe ma haka duk aikin saban da aka zo aka ce a daina mutane suka ce ah, a caca mu ba za mu daina ba shikenan sai a shiru a kyale su sai ya ce daga karshe falan ma fa'alu zalika daraba Allahu quluba ba'dhum sun ba'd summa la'anahum ala lisani dawud wa isa mini maryam da ya zama koina wanda ya zama dabi'a sai Allah madaukakin sarki ya dauki zuciyar jahilan sai ya buga ma muminan sai duk sai suka zama abu guda daya sai zama za a yi aikin sabo babu wanda zai kyamace shi da la'ana sai ta zo gaba ɗaya ta same su akan harshen annabi dawuda da kuma harshen annabi isa dan maryam to don haka kai musulmi ka ka tsaya a cikin arna automatically tun suna aikin sabo kana kyama kana kyama kana kyama har tana raguwa tana raguwa har yanzu su yi ma normal ne kawai ba mu matsala a gurinka to kaga za a ɗauki zuciyar su za a bugi taka da shi automatically amma idan kana tsakiyar muminai fa sallah mazhar wannan baka ba sai wani agorin ta baka ce baka sallah ba fa ko ba ka bane rana ɗayan aka ka yin azumi to rannan fa kamar kiyama ta tashi duk anguwar ta ɗin ka za a yi duk anguwar kowa zai tsangwame ka ya washe ka saboda mai baka yi azumi ba to kaga su kullum suna zaburar da kai to shi yasa kullum ana son musulmi musulmi ya zama yana tare da yan uwansa musulmi ya zama kuma tsakaninsa da wanda ba musulmi ba sai dai idan larura ta rayuwa ta hada to wannan kuma ita kuma babin ta daban eh, Ila an ta tagomin hutuka Allah madaukakin sarki yace sai dai idan kun ji tsoro ai man kafa fi ba'dal buldan da ka shiga cikin wasu garuruwa wal auqat ko kuma ka samu wani lokaci a cikin kanka sai ka jiye ma kanka tsoron sharrihim sharrin arna ko kuma wa'anda ba musulmi ba to falahu an yattakihim ya samu ya samu wato kiran kariya tsakaninsa da su bi zahirhi a zahirinsa la badinihi ba ta badininsa ba idan ya zama rakan cewa laruri na rayuwa ya kai ka su. na wani lamari kuma in kai kaza zai zama kaza ta kuma zai zama sanadiyar ranka ko sanadiyar tafiya da dukiyanka to wannan za ka iya nuna musu kana tare da su amma a zahiri amma ba baɗini ba nan ku sai inda suka fi ƙarfin musulmi kenan ko wanda shine ake kira taqiya wanda shine ake kira taqiya ya zama ka nuna musu kaman kana tare da su a cikin al'amuran su har ya zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai fitar da kai kuma da kai wata kinan gurin yan uwanka to wannan shine ake kiransa taqiya ta asali ba taqiya ta munafurci da zaka rika wato kinan kana cikin musulmi kana ha'intansu kana ɓoye musu gaskiyarka kana kuma kana boye musu ƙaryarka kana nuna musu gaskiyarka a shi ko ba gaskiyar ba ita ce ƙarya akwai a gurinka mun gane abinda kake nuna musu a zahiri da ba abinda kake nufi daban kuma a yan uwanka musulmi wanda ba shi kira sa takiya ba sai dai zama wato kenan munafirci al imamu al ya yi ruwayan hadisi daga abu dardai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lanuktur fi wujuhi aqwami wa qulubina abu ra'ayi ne ke fada ba annabi sallallahu alaihi wasallam abu darda yake cewa inna la nuktir fi wujuhi aqwami wa qulubuna tal'anuhum wani lokaci zai zama wato kenan muna tare da wata mutane sai mu shimfiɗa musu fuskar mu amma kuma zuciyar mu ba ta tare da su saboda abu da da'i babban sahabi ne kuma da su aka yawon gwagwarmaya sun shiga cikin duniya sun yi yaƙe-yaƙe da sauransu sun fita a kasashen musulmi sun je har kasan arna ta da duk lokacin da ma'amala ta faɗa su da arna saboda siyasa ta jan hankali za su nuna musu suna tare da su amma kuma ba sa tare da su a zahiri وقال الثوري قال ابن عباس ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان ba ta kiya da Allah ya ce illa an tattako min huntuka sai dai in kun ji tsoronsu to ba ta kiya din nan ana yin ta a aikace ba ne a'a a harshe ne a ai mu ba mu dauki wannan abin a ai mu kaza kaza kaza kaza amma aikin ka za ka yi aikin ka sai ka yi aikin ka inda shari'a ta ce kai kenan kai kenan mun gane wannan yawwa in sun ce kaza ka ce musu kaza eh to kaza kaza to kaza eh to kaza saboda yanzu ba a ƙarƙashin 'yan uwanka musulmi kake ba a gefe kake ta yadda kuma in baka yi muwafaka da su ba da ka iya ja maka wani matsala kafin wato kinin ka bar wannan guri saboda dole ta zama a harshe aikinka za ka yi aiki ya nuna kai musulmi ne waka za abul aliya warrabe bin anas da abul aliya da rabi bin anas su ma sun goyi bayan abdullahi ibn abbas cewa ta taqiya a baki ake yin ta ba aiki ba idan ka zo aiki aikin ka ya nuna kai musulmi ne a ko'ina kuma wayo yu'ayyidu ma qaluhu kauluhu ta'ala fadin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa man kafara billahi min imani imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innan bil iman yana karfa wancan magana din duk wanda ya samu kansa cikin wani halin kakanin kayi sai ya kafircewa Allah maɗaukakin sarki bayan imaninsa alhali da baki ne zuciyarsa tana cike da imani wannan ba matsala misali an saka under gun point ko ka ce kaza ko kuma kaza wannan abu da za ka fada kuma rikinin na kafirci ne in ba ka ba za a harbe ka take to ka iya faɗa to kaga wannan kalma ta kafirci ta za ta iya fitar da mutum a musulunci in ba a cikin irin wannan halin ya fade ta ba to amma kuma tun da ka rasa yadda zai misali wannan aya ta sauka akan harbi ne yasir akan amar bin Yasir an zo ana azabtar da shi da mahaifiyarsa Sumayya da kuma babansa Yasir din saboda haka aka kashe mahaifiyar aka kashe baban nasa shi ma aka zo aka yi sabjigetin ɗinsa a ƙarƙashin azaba mai tsananin gaske har suna ce masa ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai naga sun saune ce ban sa abin da na faɗa ba ina tsammanin ko na faɗa musu abin da suka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuciyarka yace zuciyata tana tare da imani yace gobe ma sun takura maka ka faɗa gobe ma sun takura maka ka faɗa haka mu'minai suna cewa eh, laqad irtadda ammar wallahi wallahi ammar ya yarda ammar ya yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ammar muli'un bil iman amma yana cike tabtab da imani tun daga kafarsa har kansa a cike yake da imani saboda ka sai Allah madaukakin sarki ke tabbatar da wannan gaskiyar abin nan sai saukar da wannan man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innan bil duk wanda ya kafirta da Allah to zai haɗu da mummuniyan azaba bayan yayi imani ya kafirta sai dai wanda aka tilasta shi illa man ukuriha sai dai wanda aka tilasta shi wa qalbuhu mutma'innan bil iman amma zuciyarsa tana cike wato kenan da imani sai ya fada musu a baki ko amma da baki ya fada a aiwace amma bai aikatar da aiki da zai fitar da shi a cikin addinin musulunci ba wala Allah inda imune aka mara irin hakan nan wato kenan da da ba za mu iya ma irin ta amma din ba don ni na ga mutumin da aka aka tuhume shi akan boko haram aka tafi da shi aka yi masa toca aka yi masa toca ya ce wallahi shi in musulunci ma za ka ce ya fita zai fita gaba daya shi ya bar komai da komai ya bar komai da komai in musulunci ina ce sallah ne tankuncin da na sallah ma ni daga yau zan je sabar azaba ka gani sabar azaba to amma kaga ammar ba zuciyarsa tana nan wato kenan tare da abin nan tana tare da wato kenan Allah da kuma aikinsa wa qala al-bukhari qala al-hasan at taqiya ila yawm al-qiyamah wato kenan irin wannan hali idan musulmi ya samu kansa a cikin irin wannan halin ya zama dole sai ya yi dan kai wasge to zai iya yi har duniya ta nade domin har duniya ta nade ba za a daina kafirci ba har duniya ta nade kuma ba za a daina musulunci ba musulmi kuma zai iya samun kansa a cikin wannan hali na tare da yan uwansa musulmi zai iya samun kansa kuma a cikin wani hali daban wanda ba musulmi ba to da ka idan kwandishin yayi warantin zaka iya yin takiya har duniya ta nade in ji imamul bukhari ce shi kuma in ji hassan albasari sannan sai allah maɗaukakin sarki ce wa yuhazzirukum allahu nafsahu allah maɗaukakin sarki yana tsoratar da ku kansa wannan aya wato kenan wannan ɗan kitsa na ayar nan akwai abin tsoro a cikin ta domin a wurare da yawa zaka ji Allah madaukakin sarki ba kamar irin nan ba zaka ji yana cewa in yana uh, uh, tsoratar da mutane ya ce tafatta kunnar lati wa da hannu tsoron ku ji tsoron wuta ku kiyaye kanku da wuta ku kiyaye menene menene amma nan sai ya ce ku kiyaye Allah shi da Allah yana kiyaye da ku kansa wa yuhazzirukum Allah bai ce narahu ba wa yuhazzirukum Allah bai ce azabahu ba wa yuhazzirukum Allah bai ce uqubahu ba amma sai ya ce me nafsahu shi kan kansa ta kun yake tsoratar da ku to saboda haka akwai bukata wato mutum ya tsaya nazari akan wannan ayan ya tunani yaya ne ne zai kiyaye Allah kada a ce a same shi wato kenan wantin a wurin Allah madaukakin sarki kada ya zama ana neman sa da wata abin nan da wata matsala a ce ana neman sa wurin alfadan Allah madaukakin sarki akwai wata matsala to ku kiyaye wannan kar ya zama ranar tashin alkiyama ka je gurin Allah madaukakin sarki akwai matsalar da ake neman ka a akanta shine ma'anan wannan kaga kuma almar'u alam bi halihi go, mutum kowa ya fi sanin kansa idan akwai abin da kake aikatawa wanda lalle za a tuhume ka a fadar Allah madaukakin sarki a gaban Allah to Allah madaukakin sarki wai hazzirukum Allah nafsahu Allah yana tsoratar da ku yana tsawatar da ku yana kiyaye da ku kansa ba ma tuku magana azabar ta ba kenan wai hazzirukum Allah nafsa ay yuhazzirukum nikmatahu duk da haka kuma abin da ake nufi shine Allah yana ki tsauratar da ku sa fi makalafatihi a wajen wato kenan saba masa wasadwatihi Allah kuma yana tsauratar da ku dirar mikiya da yake wa mutane to kan dirar mikiyan ta zama ta faɗi wato kenan akan ku wa azabahu yana kuma tsoratar da ku sa liman wala a'da'ahu duk wannan barazanar da Allah yake yi a wanda ya jibinci abokan gaban Allah wa'anda suke makiya Allah kullum kutat nasu shine ya zama sun yaye wa addinin musulunci eh, abin zanin da ya rufe shi kullum su shege gidan addinin musulunci saboda bishiyar musulunci ta fadi kullum su yi ma addinin musulunci wato kenan eh, eh, zagon kasa kullum fito na fito suke da musulunci kai kuma karsa wanda za ka yi mu'amala da su majibintanka a cikin lamuranka wato kenan sai wa'annan to kaga wannan bai dace ba wa'ada auliyahu ko kuma wanda suke gaba da masoyan Allah masu son addinin musulunci ya ci gaba to ga wa'insu kuma sun shaɗa mara sai sun ga bayansu duk abin da suka yi za su yi kawanta reacting duk abin da suka yi za su yi kawanta reacting kai kuma wa'ancan mutanen su ne naka su ne naka to ka kiyaye Allah ba daukakin zaki ne wayu hazzirukum Allah wato kenan nafsahu sannan sai ce wa ila Allahil masir kuma ƙarshen makoma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ne ai ilaihi almarje wal munqalib makoma da majuya ta koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki lijazi kulla amilin kulla amilin bi amalihi don Allah maɗaukakin sarki zai sakanta wa kowa da aikinsa saboda in an tattara an tattara duka gurin Allah maɗaukakin sarki za a koma saboda haka kenan yanzu idan ka zama mu'amala tsakaninka da Allah ta yi kyau ai ba za ka yi fatan kar ma aje ba ko aje gurin Allah din tunda baka da matsala tattare da shi amma inda matsala dama za a neme ka a wurin to kaga ba za ka yi sha'awar wato kenan zuwa zuwa can gurin ba sannan kuma ko da matsalar ko ba matsalar ilallahi almasir gurin Allah madaukakin sarki za a koma komawan babu babu fashi ko kana ko ka shirya ko baka shirya ba aka ban mutuwa ne ko in ta zo ba sai tsayawa ko da koshi ko da yunwa ta fi komai tsortarwa saurayi ko ko budurwa dai shi kan bar ɗaya da kewa ko duk in ta zo kwatsam ne kawai mai kudi ko mai salauta, kowane ya ji ta, sai firgita don abinta ita ba tsara ta kai shiri ba ba ta sasanta wa kowa ko to hakan nan al'amari yake in ta zo kwatsam ne kawai Allah ba da kuke sarki yake shi to mu je malam tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير الله مدوكاكين سركي يتي قل لهم كغا musu محمد Muhammad in في صدوركم أو تبدوه tubduhu in boye eh, abin da yake cikin zuciyanku ko kuma kuka fitar da shi a fili alamkullahu Allah madaukakin sarki ya riga ya sani kaga nan Allah madaukakin sarki yana bada labari a bayan sa ne cewa shi fa ya san sirrace sirrace ya san abubuwan da mutane suka kudure a cikin zuciyarsu wato kenan da kuma wanda yake na zahiri duka ya sani don haka Allah madaukakin sarki babu abin da ka iya boye masa a cikin abubuwan da suke buya da ya kewaye komai da iliminsa ya san wato kenan sirrace sirracen komai da kuma halin da yake iya shiga ya san kuma zamuna gaba daya ya san kwanaku dukansu gaba daya ya san kowane sakan da kowane awa duk ya san abin da yake cikinsu da abin da yake gudana a cikinsu ya san dukkan lokuta gaba daya da dukkan abin da yake cikin ban kasa da kuma wanda suke cikin sama babu abin da zai ɓoye masa ko da kwatankwacin kwayan zarra ne babu babban abu babu ɗan ƙanƙanin abu daga cikin wannan face dukkansu suna nan wato kenan a cikin littafin Allah madaukakin sarki fi jami'il aqtaril ardi a dukkan sassanin duniya gaba ɗaya wal bihar wal jibal duk duniya ta kowane guri ta kowane nahiya kowa da komai duk Allah ya san su a kowane lahaza kuma kowane sakan ɗaya ya san halin da suke ciki ko menene shi haka kuma cikin koguna teku muna da teku guda biyar a duniya guda ɗaya in ka ɗauki duk kasashen duniya nan ka zuwa zai cinye shi shi kadai bai koshi ba amma duk abin da yake cikin tekun nan gaba ɗaya ta kowane abin ta dungunta ta kasanta cikin lungu lungu lungu musamman ma yanzu da aka samu Allah madaukakin jirgin kawo mana zamanin da za ake nitsewa a ciki a je a gano wa'insu abubuwan da dama ba mu taɓa tunanin akwai su ba kaga wani lungu lungu lungu a ciki to duk abin da yake cikin wannan gurin mai ran Allah ya san shi ya san kuma harkarsa gaba daya Saraka babu abin da ya buya Allah madaukakin sarki ballantana kai da kake gasa ko dodo da kai mutane ma suna iya kallon ka Wala ala kulli shay'in kuma Allah mai iko ne akan komai wa qudratuhu na fi jami'i zalik kuma duk a cikin wa'annan abubuwan da muka kirga na ko ina na lungun nan kudrarsa tana zartuwa zuwa ga wannan abu sai yanda ya ga dama wannan abin ya rayu ko kuma sai yanda ya ga dama wannan abin ya wato kenan ya zama ya kasance sadaka kudurarsa ta shiga kan komai wa ta bihu minhu in ka lura da wannan magana da muka kuma zai zama wato kenan kamar wata fadakarwa ne daga gurin Allah madaukakin sarki ma bayinsa ala khawfihi cewa su ji tsoronsa idan dan kankanin kifi ko matsatsaku da take cikin teku a can karkashin cikin teku a cikin dutse a dutse kuma a kogo a cikin kogon kuma a wani lungu tana can amma yana lura da ita na kula da ita kuma duk abin da ta iya faru sai da saninsa kenan kaga kai babu abin da zaka yi wanda bai buye masa ba wanda zai buye masa ba zai yiwu ba don babu daren da mage ba zai sani ba to so ka ga kenan awayince in Allah ya ce ya san komai kaman fa yana ce maka ce ba babu abin da zaka yi kai ya buye masa saboda haka sai ka kiyayi wato kenan yin mummuna balantana da zama ya kama ka sannan kuma yana kira ne zuwa ga jin tsoronsa li'alla bo mana ha anhu saboda kar mutane su zama sun aikaci abinda da Allah madaukakin sarki ya hana wa ma bigidu ko kuma abin da zai sa Allah ya fishi da kai duk abin da zai ja maka fishin Allah duk abin zai ja maka matsala wato kenan sai kai zama ka sance shi minhu daga gare su fa innahu alimun bi jami'i umurihim don duk halayen da suka shiga duk al'amuran su Allah madaukakin sarki wato kenan ya sai ya riga ya sani ko qadirun kuma shi Allah mai iko ne alama ta hibil uquba zai iya maka mu'amala da azaba kana yi kana yi kana yi kana yi kana yana kyale ka kana tsammanin ka ba a san da kai ba kuma ba abin nan ba sai wata rana kana dora kafarka a cikin abun sai ka kawai kaman ana jira ka sai ka dora akan problem wannan matsalar kuma da ta tashi in ta shi shike sai ka rena kanka a rayuwa gaba daya ko yawwa domin Allah yana da haƙuri hausawa suka ce wai allah baya kama mutum rana daya idan kaga mutum allah ya kama shi akan abu to baran nan yayi ba baran nan yayi ba wai in kaga an kama barawo to baran nan ya fara sata ba baran nan ya fara sata ba zai sau ɗaya allah rufa masa asiri zai sau biyu allah sau zai sau goma ma ko sau ishirin ma rana ɗaya sai in ya tashi ya bayyana shi to a ranar kuma sai ya zama duk duniya ta daga masa hankali to haka a koma ne sai ka ga ya kawo maka wata matsalar da a nan duniya fa ake magana ba ma a can ba wata matsalar da sai ta daga maka hankali ta kuma rikita maka wato kinan rayuwa Allah ya kiyashe mu wani andara eh, man andara minhum fa innahu yuhmil summa yu'khaz akza azizun muqtadir idan an saurara wa wanda aka saurara a cikin su yayi ba kula shi ba yayi ba kula shi ba yayi ba kiwa to za a dan jinkirta masa ne amma ran da aka tashi kama shi za a kama shi akza azizun muqtadir damka irin ta wanda yake buwayi mai iko banda Allah ta shi kama mutum sai zama wato kinan babu wata dabara da zaka iya fita kuma a cikin ta babu wata irin dabara da zaka iya fita yanzu ko harkar siyasa nan ka lura a lokacin da wasu daga cikin shugabanni suke yin abin da zuwa ga dama babu wanda ya taba kwana da su cewa wata rana wannan abin zai zo musu matsala a duniyance amma rana ɗaya ga ana ta bulbulowa abubuwa ana ta bulbulowa abubuwa sai ka kai ta mamaki to kaga sun yi ɗaya Allah ya rufa sirri sun yi biyu sun yi goma sun yi ishirin sun yi talatin har sai da zuciyarsu ta ji cewa sun fi karfin kowa sun fi karfin komai saboda ka sai Allah madaukakin sarki kuma rana ɗaya sai kawo canjin sa yukallibu Allahu laila wannan har ka gani so saboda haka dole mutum ya zama yana tunanin irin waɗannan abubuwa din amma a duk lokacin da ake abubuwa a mutumin da ya gudanar da abin da ya dace to in irin wannan ranar to nan asirin ta zo yau mutumin lasara'ir ta zo tashi babu abin da zai dame shi babu abin da zai dame shi don an bincika ba abin da za a samu sai dai alkhairi kenan ko to mu ji yau mutu jidu dun يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد Allah madaukakin sarki ce yau mata jadu kullu nafsin ma amilat min khair muhdara duk wannan tsawar da Allah madaukakin sarki yake yi duk da cewa ana buga misali a abubuwan duniya ba shi karshe ba karshen shine ranar lahira nan ne yau mutubula sara'ir za ta bayyana a fili to wannan ɗin ita ce ranar da ta ji da kullu nafsin kowace rai za ta samu ma'amila duk abin da ta aikata min khairi na alkhairi muhdarar gashi an halarto da shi an fito da shi fili duk abin da ka aikata babu abin da zai ragu duk alkhairinka za a zo a yi display ɗinsa a gaban mutane ana nufin wato kenan ranar tashin yi yuhdar lil abdi jami'a malihi za a kawo bawa dukkan ayyukansa gaba ɗaya a zube masa a gabansa min khairin wa sharrin na alkhairi kai har ma na sharrin kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa yunabba'ul insanu yawma idhin ma qaddama wa akhara ko dan adar nan za a bashi labarin duk abin da ya gabata da abin da ya jinkirta da abin da kai Daukar burin ka wanda baka cika ba wanda baka aikata shi ba duka za a bujuro masa a wannan ranar za a kawo a tutse masa a gaban sai na bulin sanin mai zumbi ma a kaddama wa akhar dan haka fa marra amin a amalihi hasanan sarrahu zalika wa afrahu idan mutum ya ga aikin alkhairi a cikin aikinsa a wannan ranar to nan fa zai farin ciki sannan zai ji daɗi a ce an zo filin tashin kyama na an zo duk kowa ana kawo masa aikinsa kaga an zo ana taloda maka aikinka na alkhairi ana taloda maka aikinka na alkhairi ana tsiye shi ana tsiye shi dila dila ki riga ki riga wannan duk aikinka ne na alkhairi to duk wanda ya ga hakan nan a wannan ranan sarrahu zalika wannan din zai faranta masa rai wa afrahahu zai kuma dada dada masa rai zai ji dadi zai ji dadi sosai wa mara min kabihin sa'ahu in kuma ga ana lodowa lodowa ɗayan mummunan aikin ana jibgawa kuma to fara fara rai zai ɓaci wa gassahu kuma wannan din zai makure shi akwai abin da ke kira gassa ko zai shaƙe shi ka fara cin abu ya shiga nan ya tsaya shi bai shiga ba bai abin nan ba ko yauwa sai ya makure ka gaba ɗaya sai ka rasa inda za ka sa kanka a duniya ka rasa inda za ka sa kanka wadu dan adam zai so lau annahu tabarra'a minhu da akwai hanyar da zai yi wannan din mummunan ya ce ba nasa bane ya kuma samu ya kubuta wallahi da zai so hakan nan da zai so haka wa an yakuna bayyana kuma amadun idin kuma ya zama tsakaninsu wato milamilai mai nisan gaske ya zama a wani a ina ina can a nesa da shi da zai so haka amma kuma fa jibgewa za a yi wannan din a kuma jibge wannan din shi ma to saboda kaga in kana son wancan abun yi nisa da kai wannan a tattara shi to wannan din ka yi da yawa wancan din kuma sai ka nisance shi domin in baka aikata ba da a kawo shi ba babu kira babu abin da zai ci gawayi yawwa saboda ka wannan din kai ka aikata mummuna kai ka aikata shi shi yasa gashi ya zo shi yanzu a kawo shi da baka aikata ba da ba za a kawo shi ba mun gane wannan suraka shi kenan kaga yanzu kana da cikakken dama kema kina da cikakken dama wanda daga yanzu za a nisanci wayannan abubuwan su kenan ba ba za ma a tono su babu su ma ballata na ma a tono su kama ya kulu li shaitanihi alladhi kana makarunan bihi fi dunya wa huwa allazi jara'ahu ala fi'il su'i kaman yanda zaka so aikin kai nisan nan hakanan nan za ka so kuma faɗa ma shaidaninka wanda ya ja ka a gidan duniya imma aboki ne imma shugaba ne imma mata ne imma miji ne imma ɗa ne imma mai kuɗi ne imma mai mulki ne ko ma wane ne wanda shi ne ya yi dalilin da kake aikata wannan aikin da yanzu baka so ka gashi baka son kuma kowa ya gashi to za ka ga mutum ya zo yana cewa ya laita baini wa bainaka bu'udal mashriqaini babisal kare ya kai tona Allah ya sa tsakanina da kai ya zama nisan mafudan rana da mafadatta da mafudan rana ƙarshen gabas kenan ko mafadatta kuma ƙarshen yamma da a ce haka ne tsakanina da kai wallahi da ya fi mun rufin asiri saboda me a duniya shi dalilin kaje ka fada cikin kaza a duniya shi dalilin ya rungume ka kai kaza a duniya shi ne abin saboda da shi yasa aka ce mutum ya tsaya ya dubu waye zai yi mu'amala da shi almar'u kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa ala dini kalilihi hadu ahadukum man yukhalil kowane mutum fa yana kan addinin badadinsa ne to ya tsaya ya nazare waye kamata ya zama badadinsa abokin wa ya kamata ya zama me yasa aka ce idan mutum zai aure alaita bai zati din ka nemi ta mai addini ko wani mutum da ya zo gurin eh, sa'id bin musaib ya ce ga yata ta isa aure ina son aure da ita sai ya ce mata ka aure da ita awa a mai tsoron Allah me yasa saboda kowa zai tashi a cikin addinin akan addinin na kusa da shi haka ne majibincin al'amarinsa kaga shi sa abokantaka da kuke ganin ta nan wato kenan mu'amala ce wadda ke ranar lahira Allah ba zai raba ku ba me yasa Allah madaukakin sarki yace zai sa abokanai guda biyu wanda in sun taru akan harkar addini ne in sun rabu akan harkar addini sawa'u maza ne ko mata ne zai sa sa garkashin inuwan al'arshi wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi in kaga sun hadu aikin alkhairi za su yi in sun rabu ma aikin alkhairi za su yi ko kuma in kaga sun rabu sai dai in wannan ya ce ba za a yi aikin alkhairi wannan ce to shikenan da kanye da kanye da kai shikenan amma wai sai ranar lahira sai ka zo ka ce ya laita ni baina baina baini wa ka bu'dul mushrikaini Allah ya sa tsakanina da kai ya zama nisan tsakanin mafudan rana da mafadarta a lahira zaka faɗi wannan yau mai tazakkaru insanu wa anna lahu zikra ranar dan adam zai yi tunani kuma tunanin ba zai masa amfani ba ai anan ya kamata ko anan ya kamata ka nemi wanda zaka yi mu'amala da shi anan ya kamata ka nemi wadda za ka yi ma'amala da ita ana ya kamata ki nemi wadda za ki ma'amala da ita a cikin mata ko ki nemi wadda za ki ma'amala da shi a cikin maza a nan ne ba sai an je wato kenan can ba mun gane wannan to saboda haka nan Allah madaukakin sarki yana jan kunnen mu ne akan wannan kar mutum ya zo daga ƙarshe ya zo yana wannan magana din sun magana ta'ala sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce mu akidan yana karfafawa yana karfa wa haddidan kuma yana barazana wa mutawaidan yana narko yana dadawa to kenan karfin eh, abin yace wayu yuhazzirukum Allahu nafsahu Allah yana tsoratar da ku kansa Allah yana cewa ku kiyaye shi Allah madaukakin sarki yana cewa wato kenan ku lura ayyukawwifukum iqabahu yana tsoratar da ku azabarsa wanda kuma tabbas sai ta fada akan wa'insu Allah kiyashe mu Allah saba mu bane sannan sai Allah madaukakin sarki yace murajjiyan li ibadihi yana kuma jawo hankalin bayinsa yana kwantar musu da hankali li Allah ya asu saboda kuma kar barazanin ta yawa kuma ya zama sun yanke kauna daga rahaman Allah madaukakin sarki ya zama saboda sun yanke kauna daga laddafawan Allah shine tausasawansa sai ya ce wallahu raufun bil ibadi lalle Allah madaukakin sarki mai tausasawa ne wa bayi Allah yana jin kan bayi yana tausaya musu saboda haka kaga kamar yadda muka faɗa barawo in kaga an kama shi to yayi ba ɗaya ba ba biyu ba ba goma ba ai wannan daga cikin tausasawa Allah ne Allah bukatarsa ba wai ya kama ka da laifi bane a'a ya hana ka laifi ne mun gane wannan yawa bukatarsa kar kai laifin ba za a bar ka kai laifin ba saboda ka tsira ka samu shiga aljanna ba wai burinsa shine ta kama mutane na kimsawa a cikin wuta ba a duk wanda kaga ya shiga wuta shi kai kansa a cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan watan ramadana ya kama duk kofofin aljanna za a bude su duk kofofin wuta za a rufe su duk shaidanu kuma za a kama su a kulle su so in ka ga mutum yana aiki a cikin watan ramadana na shaidanci to shine shaidanin kansa in ka ga mutum bai shiga aljanna ba wallahi shi yake saboda kofar a bude take a bude take an bude kofa ba ka je ka shiga ba sai ka tsaya ko wanda kuma kaga ya shiga wuta shi ya je kama ya jawo kyauran ya bude don arfe ki ko yawwa yadda abwabul janna wa gullikat abwabun nar wa da ta shayatin to da kaga duk wani hanyar da Allah maɗaukakin sarki zai kare ka karka shiga to yayi daga shi sa Allah ra'ufun ne bil ibad mai tausayawa ne mai tausasawa ne da kuma jin kai a bayinsa da ka idan kaga bai kamata baka tsorita ba zo gurin Allah kawai nisanci abin da Allah madaukakin sarki baya so aljanna wala shakka haka ne yawwa to mu je malam قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فينظروا الله مرة كجن ذكي يا جاهن كلمة شو كرم تلقى هن كلمة الله رؤوف بالعباد ko yanzu me ya kamata ya zama tsakaninmu da ubangiji tunda shi mai tausayawa ne ba sai kaga dole ne za mu ji daɗi za mu kuma kaunaci Allah maɗaukakin sarki to yanzu muna son Allah sai Allah maɗaukakin sarki ce kullahum ka gaya musu in kuntum tuhibbuna Allah idan kun kasance kuna son Allah maɗaukakin sarki fattabi'uni to ni Muhammadu ku zo ku bi ni ku zo ku bi ni kawai ba matsala an nuna min hanyar yadda za a bi a tafi saboda in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in dai kuna son Allah wallahi ku zo ku bi ni Allah ya nuna min hanyar za mu tafi har gidan aljanna ba matsala ko ta ga yake cewa kullum ummati yadkhuluna aljanna illa man aba duk yan al'umma ta za su shiga aljanna sai dai wanda yake duk wanda ce masa zo mu tafi na wuce gaba ya bi ni muna tafiya tiryan tiryan tiryan tiryan ba za mu tsaya ba wallahi gidan aljanna wallahi ba za mu yi birki ba sai gidan aljanna wanda kuma kaga bai bi ni ba to shikenan yaki ko na ce ku zo mu tafi in ibn tuhibbunallaha fattabi'uni wannan Allah madaukakin sarki yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane ka gaya musu in kuna son Allah ku zo ku bi ni ku zo ku bi ni kaga dan zaka ga shiriri ta wanda kuma yanzu zai bar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bi wani ba Annabi ba ya kama me ya sake bishiya ya kama reshi ya sake reshi ya kama ganye ko ya kama ganye ya kama ganye ko ya zama mai kasada ya zama mai kasada ga dahir ka kama kasada ko kaga mai 20 na yake cewa fa ma aminu fi din yace da ukul la qawli inda qawli muhammadin fa ma aminu fi dinihi ka mugamiri in an ce maza sassa ya ce ko to ku bar maganar kowa kuma saboda me duk wanda yake da amana a addininsa bai zama daidai da mai kasada ba mai amana shine wanda ya dauki maganar maza Allah sallallahu alaihi ita yake aikatawa mai kasada ne wanda ya bi kungiyansa ko malaminsa ko wani abinsa shi kenan ya zama ya abin ya nisanta shi daga abin nan mun gane wannan yawwa saboda ka kenan kaga sai ya rage sai mutai ya tantance rayuwarsa komai ka yi zama yana da stamp daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam komai ka yi zama yana da stamp daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ka samu tabbas amma idan ka ɗauki wani abu daban wanda yake a sakamakon ƙungiyanci aka ja ka ƙirƙiro shi aka sako shi a cikin addini aka ce shi ma addini ne ai malam wani ne ko na sheik wani ne ko na waye ko na waye ko na waye to shikenan sada ta shiga ciki Allah sauwaka ta yi wa ta yi kuma samu matsala akan hanya amma na annabi sallallahu alaihi wasallama babu shakka babu tambaba mun gane wannan yawwa kaga wannan aya mai karanci ya je mini kathir ya ce hakimatun ala kulli manid da a muhabbatullahi ta zama ta yi hukunci duk wanda ya ce wai yana son Allah maɗaukakin sarki walaisa huwa ala tariqil muhammadiyya alhali kuma ba hanyar annabi muhammad yake ba hanyar wani malamin sa daban ko ba haka ba kusa yanzu abubuwa sun lalace za a ce mutum dan Allah dan annabi ka bari ya ce wallahi malam ya ce Allah ya kiyashe mu wannan matsala wallahi tallahi karshen magagi kenan a duniyan nan dan Allah dan annabi ka bari ya ce wallahi sai malam ya ce wallahi karshen bata kenan karshen magagi kenan ka gani wannan aya kamar da ibnu kathir dimashq ya ce hadhihi al-aya al-karima hakimatun ala kulli man a mahabbatullahi wa laysa huwa ala tariqil muhammadiyya ta yi hukunci akan duk mutumin da yake da aure shi yana bin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ayyukansa kuma ba wanda annabi ne ya zo da su ba aikin sa aikace ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su ba fa inahu kazimun to wannan mutum ya zama karwaci ke da fi nafsil amri a cikin abin da yake faɗa din hatta ya tabi ashar al-muhammadi sai ya zo ya bi shari'a irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita wa dinin nabawi da addini wanda yake ya sauko daga sama wannan aiki kuke yi eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a'a to wannan din dan kawai shi gefe kadai yanzu mu mu dauki wanda annabi ya dauka shi zamu magana ta mutu wanda da aikin kuke eh haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata da shi da sabon sa lokacin da yake dare eh haka ne ya tabbata haka eh ya tabbata shikenan matsa ba matsala abu ne bai mai sauki ba addini yusurun wallahi addini yana da sauki wala yashadda dina hadu illa galabahu duk wanda ya tsananta a addini shi ne zai samu galaba a kansa saboda haka dole sai mutum ya zo ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama fi jami'a aqwalihi a cikin dukkan maganganunsa wa af'alihi da ayyukansa kama sabata fi sahihaini kafi sahihi kamar yadda yazo a cikin ingantaccen hadisi wato kenan daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun in mutum ya aikata aiki alhali ba mu muka ce ayi ba to fa an mayar masa kayansa an mayar masa kayansa wanda ba duk muna magana akan addini ba mu'amala ba muna magana akan addini ba mu'amala ba wanda ya aiwata aikin addini ce wannan aikin ibada ne ba ma'amala ba sannan laisa alaihi amruna ba umarninmu a cikin wannan to kenan an mayar masa kayansa wali haza saboda haka ne yake cewa in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah Allah madaukakin sarki ce ga gaya musu in dai kuna son Allah ku zo ku bi ni in kun bi ni Allah madaukakin sarki shi kuma zai zai so ku fattabi'uni yuhibbukum Allah kuna son Allah eh to in kun zo kun bi ni Allah ma zai so ku domin ai akwai wanda suke son Allah Allah yake son su mun gane wannan akwai wanda suke son Allah Allah madaukakin sarki yake son su to saboda ku zo ku tunda kuna son Allah ku zo ku bi ni kuma Allah madaukakin sarki zai zama yana son ku ayya ya lakum fawqa ma talabtum min mahabbatikum iyyahu Allah zai ba ku sakamako sama da abin da kuke da shi na son Allah kana son Allah eh ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam eh to Allah madaukakin sarki zai baka fiye da abin da ka aikatar na rayuwarka ai mun sha wannan dama man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalihago yawwa wa ma fatu iyakum sannan kuma bayan wannan zai kara muku da soyayya shi ma Allah in zai jera sanka idan Allah ya jera sanka kuma shi kenan a duniya na kowa ma yake ka wallahi haka ne yawwa wa azamu min al-awwal ne wanda yafi ma na farkon wato kenan girma in kai aikin alkhairi guda daya za a baka lada goma ko za a ninka baka sai zai dari bakwai ko kuma sama da haka amma duk da haka Allah ya zama yana sanka har ma ya hau kan wancan din kamar yadda wata kinin ayan ke nuna ko kama kala ba'd ulama'i alhukama kamar yadda wani daga cikin malamai magabata ba'd ulama alhukama malamai masu hikima ibnu kasir yake faɗa wannan magana kaga kenan tun kafin su kenan malaman tun wancan lokacin kenan ko kafin su yake cewa laisa sha'anu an tuhibba innama sha'anu eh, sha'anu an eh, an an inna mashanu an tuhibba ba sha'anin matsalar ba ita ce ka zama kana so ba matsalar ita ce a zama ana son ka a zama ana son ka mun gane wannan bari ba da misali akan al'amari na duniya ga gwamna kana bala'in sonsa kana ta faɗi tashi akan al'amarinsa amma shi baya son ka kwata-kwata duk abin da ake rabawa na ba ruwansa da kai duk abin da ka saba kima shan bewa zai yi da Allah wannan santa maka amfani ba ta yi ba ba ta yi ba ko kuma ga mace kana santa ko kuma ga miji kina son sa amma shi baya son ki ko kuma kai ba eh, eh, eh, kana son ta ita ba ta son ka duk abin da kake na wahala kana yi amma ko ba ta son ka daga gashe ta je ta auri wani da son ya maka amfani it's a waste of time ka bata lokacinka ka bata resources ka bata abubuwa ko ba ka ba amma ita da son ka fa magana ta mutu in yana son ki ba magana ta mutu mun gane wannan haka kuma gwamna to haka matsalar take tsakaninka da ubangiji ba damuwar shine ka ji kana son Allah ba a Allah ya ji yana son ka idan Allah yana son ka zai baka kowace irin kariya haka ne amma idan ka kuskura kai abin da Allah ya washe ka wai da sunan kai kana son Allah to matsala ne babu kuma abin da za ka yi ka jawo soyayyar Allah face ka aikata abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ka aikata wanda ya farlanta maka ka yi kuma na filfilin da annabi sallallahu alaihi ya karantar da kai ba shi ne ba ko to in hakan na ya zo a cikin hadisin kudusi ko Allah maɗaukakin sarki yake cewa ma ta qarraba ilayya abdi bi shay'in amina ne ahabbu ilayya mimma taratuhu alaihi ba wanda zai cikin bayina ba wanda zai zo kusa da ni da wani abu wanda ni nake so sama da abin da na faranta masa sai ce wala ya yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na bai gushe bai yana zuwa kusa da ni yana zuwa kusa da ni ta hanyar nafilfili nafilfili shine nafilfili da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta har sai naji ina son sa to shi kenan da zaran Allah ya ji yana son ka kuma ke fa iza ahabbtuhu kuntu sam'uhu allazi yasma'u bihi da na zama ina son sa kuma sai zama jinsa da yake ji da shi ma'ana sai Allah ya kare masa jinsa kuma babu shi babu sake sauraron kade kade ballantana ma ya zama yana musuluntar da kiɗa a cikin addinin musulunci kiɗa ma ya washe shi saboda me kiɗa yana haifar da munafurci a cikin zuciya kamar yadda ruwa ke tsirar da bishiya ba zai zama yana sauraron ƙarya ba wa uka sun an sama'il kana ka saunar lisani anin nutkibi saboda haka zai zama ya kiyaye shi daga dukkan abubuwan da bai dace ba yace wa basar hullazi yabsuru bi zan zama ganin sa da yake gani da shi Allah zai kiyaye masa ganin sa ba ruwan sa da kallon bulofin ba ruwan sa da kallon kaza ba ruwan sa da kallon kaza ba ruwan sa da kallon kaza zuwa gurin ge da garaya ba nasa bane zuwa gurin ha'inci ba nasa bane har ya zama yace waye da hulati ya bishi biha wa rijlul lati yamshi biha kafarsa ba za ta taka gurin haramun ba hannunsa ba zai taba haram ba to kaga kiyayewar Allah kenan da yake yanzu Allah yana son ka amma fa sai da ka biyo hanya da along the line ka kauce akan hanya to fa kai tsammanin wannan soyayyar ku ba za ta zo ta saboda haka ina so mu fahimci wannan kadiya sosai laisa sha'anu an tahibba walakin sha'anu an tuhibba ba zama kana so bane ya zama ana son ka mun gane wannan sai mutum kuma ya yi tsayawa to kenan ya yi da ransa. al'imamun hassan albasari da waninsa cikin magabata yana cewa za'aba qaumun annahum yuhibbuna Allah wasu mutane suna riyawa cewa su suna son Allah suna addini mai kyau suna kaza suna kaza faftalahumullahu bi hadhihi al-aya sai Allah ya jarrabe su da wannan aya din shine qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in dai Allah kuke so to fa ba za a ganku akan wani karantar wanda ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mutane ne suka ce suna san Allah Allah ce kuna san Allah eh a ah, to shikenan ba masala to ku gaya musu ku zo ku bi ni in kun bi ni kuma Allah madaukakin sarki zai so ku mun gane wannan to ba ka ce kana san Allah ko yawwa tasil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu haza al'amri fil qiyas shani'u law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muti'a liman liman yuhibbu muti kana zariyar cewa kana son Allah amma kuma a gurin kaza ba kyau an ganka a gurin kaza ba kyau kayi abu kaza ba kyau kayi abu kaza ba kyau kayi kuma ka ce kana son Allah ko ta asil ila wa anta tusiruhu amma a zahiri kana kai ma mai son Allah ne haza la umri fil qiyas shani wannan yayi muni kwarai da gaskiya cikin kiyasi hankali zai dauki wannan law kana ka sadiqun da son ka na gaskiya ne la ta'atahu wallahi da sai kai Allah da'a da'a da Allah ya ce shine ka zo ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ka tsara rayuwarka akan karantarwansa innal muhibba liman yuhibbu mudi'un duk mutumin da yake kaunar mutum to zai da'a a wannan abin da yake kaunar kana son Allah eh to Allah ya ce kai ba sai kai da'a ba Eh, shi kuma ga yanda ka yi so kai su ka da'a ne tun da kana so ka da shi amma kuma sai aka ganka a wani abu daban to kaga gaskiya da matsala kenan ko akwai matsala kenan akwai matsala to mu je malam ولدي الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الله مدوكاكين سكي يتي قل لهم كغيا موسى يا محمد اطيعوا الله كويوا الله مدوكاكين سركي واتو كينان دا'a war rasula ko ku yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da'a ku bi Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ne addinin ba yawwa wa in tawallu amma in kuka juya baya in kuka juya baya a anan fa ba sai ka zo ka ce wallahi ban yarda ba ko ba zan yi ba a'a a same ka dai aikin ka ya saba shi shine tawallau din in kuka juya baya fa inna la ilaha illa kafirun to kasa Allah ba son kafirai kenan juya baya kaman kafirci ne kenan ko idan kuka juya ba kaga da ku ake magana ko mu'mini adiullaha wa adiur rasula ku yi Allah madaukakin sarki da'a ku yi wa manzon Allah eh, sallallahu alaihi wasallam da'a amma in kuka juya baya Allah baya son kafirai kamar me ake nufi ganin ayar yin hakan kafirci ne ko wannan aya mai karanci wato ita ma tana daɗa wato kenan tabbatar mana cewa bin Allah shine zaman lafiya rashin bin Allah maɗaukakin sarki wato kenan da saba wa umarninsa to shi kuma shine wato kenan ƙarshen matsala fa inna la ilaha kafirin fa dalla ala fi tariqatihi kufrun Ka ga nuna cewa in mutum ya saba wa hanyar Allah to fa wazo kenan kafirci ne wala Allah Abdullahi dan dan Umar anan ya istinbadin maganar sa yake cewa salatu safar rakata ne man kalafa sunnata fa ka kafara la Allah anan ya istinbadin Allah ta'ala alam da yake kusa malamai ne kaga nan ayar ce ku yi wa Allah tsa'a ku yi wa manzansa in kun saba Allah baya son kafirai kamar saba kafirci ne kenan in ka saba wa Allah kafirci ne wani ayan haka take nuni in ka saba manzon Allah kafirci ne wani ayan haka take nufi ko to shi sai Abdullahi dan Umar yace sallan da sallan da ake yi a tafiya ba ta gida ba mai raka hudun nan raka bibbi ake duk wanda ya saba wa sunna ya kafirta ai kaman saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kenan ko wallahu ta'ala a'lamu to amma dai ko ma yane ne dai matsala ne saba wa Allah matsala ne wato kenan sabawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu la yuhibbu man ittasaba bi zalik dan duk wanda ya sifata da wannan kin bin Allah da kin bin manzon sa Allah baya son sa wadda'a wa za'ama fi nafsihi gashi yana riyawa yana da'awa a cikin zuciyarsa annahu muhibbu lillahi wai yana san Allah wai ya taqarrabu ilai har ma yana bauta yana neman kusanci zuwa ga Allah ko hatta yi tabi'in rasul nabi sallallahu alaihi wasallam sai dai in ya zo ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke annabi al-ummi katimin rusulan da ke shine cikamakon annabawa wato kenan ila jami'i sakalain wanda aka aiko shi a dukkan wato kenan mutane da aljannu allazi law kana al-anbiya'u bal al-mursalina wanda shi wannan annabi da a ce annabawa duk gaba ɗayansu kai ba masu bi manzanni ma gaba ɗayansu bal ulul azumi kai a ce ulul azumi ma a cikin wato kenan manzannin da sun za su kasance fi zamanihi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ma wasi ahun babu abin da zai yalwatar da su a rayuwarsu illa tiba'ihi sai dai wato kenan bin annabi sallallahu alaihi wasallam duk annabawa yau inda suna duniya babu abin da za su yi sai dai su sallama su bi annabi sallallahu alaihi wasallam duk manzanni haka kai ulul azami a cikin su yanzu yau annabi Musa da annabi Isa da annabi Ibrahim da annabi Nuhu za su zo duniyan nan to annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaba da su kuma dole za su bi shi za su kuma yi masa da'a kuma akan haka aka ba su annabci akan haka sai da aka alkawari da su ko wai za ka bar lahu misa ga eh, nabi ko misa ga nabi'ina ka tuna gashi ayan alkur'ani ne ka tuna lokacin da Allah ya dauki alkawari tsakaninsa da annabawa cewa idan annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi za su bi shi za su kuma taimaka masa kowa akan haka wato kenan Allah ya tambaye su kun shaida wannan a aqararna suka ce eh tabbas mun tabbatar da wannan to kaga idan annabawa in sun zo yau duniya ba abin da su bi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam manzanni in sun zo ba abin da su bi saboda kai waye da ba za ka bi shi ba kai waye da sai ka je ka kirkiro wani abu daban wanda ba haka yace ayi ba Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu wadda kuli fi dati sai sun zai su musu da'a wata ba shari'ati kuma kowannen su zai aje shari'arsa zai abin nan in Musa alayhi salatu wasalam yazo zai aje zai aje at-taura yazo ya bi Qur'ani in Annabi Isa alayhi salatu wasalam yazo shi zai aje zai aje linjila zai zo ya bi al-Qur'ani kawai misali yanzu mutum ne yazo da kudin Najeriya Nigerian currency Federal Republic of Nigeria an rubuta a jiki amma kuma fan daya ko fan biyu ko fan abin dala zai karbu Allah sai da yunwa ta kashe ka ba wanda zai karba ka je ka dauko kudin da saboda wancan kudi ne a wancan lokacin amma Allah in ka zo yanzu sai dai ka zo ka bi present currency da ake amfani da shi a Nigeria mun gane wannan to kamar haka nan ne wai za ka zallahu misal to mu je ya lokacin yi to to na tafi bi hadal kadar wani tawakkal ala Allah za mu dakata ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya amfana da mu Allah ya sa ya zama sanadiyan gafara a gare mu abinda muka kuskure kuma Allah gane da mu kuskuren Allah ba mu ikon gyara akwai tambaya to Allah ka gane da mu abinda muke karanta Allah ka shirya da mu da shirya da ke ciki Allah ka ba mu ikon aikata

ana mata kuskure masu saboda wato kenan shi musulunci kullum maslaha yake karantarwa duk da cewa an yi an yi umarni da mu bi iyaye Allah madaukakin sarki yana cewa fa man khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha fala me eh ba fala ithma alaihi ko duk wanda ya ji tsoron wata matsala dangane da al'amarin mai wasiya ko kuma za ta kai zuwa ga saban Allah ko za ta kai zuwa ga wata matsala sai gyara don ya zama an tafi daidai an yi striking balance ta nan da ta nan gefen gaba daya to Allah maɗaukacin sarki ce fala isma alaihi babu laifi don haka shawaran da za zamu baka shine sai ka samu masu hankali a cikin al'amarin wanda za su iya taimaka maka sai a zanna a fitar da yadda wasiyar za ta zo ta ba tare da ta cutar da mutane ba a kuma da yi mata kuskure ma yadda zai zama ya kawo maslaha

amma yan irin wasu ne bulomu din nan ne ba zai zama matsala ba amma al'ada magabata mata ba sa yin jami'a cikin gidajensu idan suna bukatan jam'i su zo masallaci kamar yadda maza suke zuwa masallaci amma wani lokaci karo ɗaya ko wata matsala ta faru komai aka yi da wannan ba bakin da za mu iya cewa bai yiwu ba amma kar ya zama ɗabi'a hijabi to a hijabi abu da wanda ke ya zo da nasi na alkur'ani ko Allah maɗaukakin sarki ya ce ya kai annabi ka faɗa wa matanka da matan muminai su jawo kimar ɗin su rufe kawukansu da kuma yadda yake cewa durbin na bikin rihinna ala na, wannan nasosi na alkur'ani sun tabbatar da maganin hijabi shine wata kina mace ta rufe jikinta sannan suturan da ake so ya zama mai kauri ba mai shararara wanda zai rika kallon za a rika kallon eh, adan jikinta wato kinan ta cikin kayan sannan ba a san shi kansa hijabi din ya zama wato kinan ado ne ya zama dai abin da zai rufa abin nan ina haka take bukata ko to Allah madaukakin sarki shine mafi sani wannan yace malam wannan da kuna tare da abokin mu ne ko shi mu da shi in kace yake ce mana wai mun rami saboda azumi ya zo to mukan ce masa shi ai duk mai imani ya kamata ya rami ne ce to shi ba shi da imani to malam hukuncin haka ya fita imani ne ko kuwa a ba haka bane ba dole ne sai mutum ya rami ba ba kuma rama ita ce imani ba yawwa amma mutum mumini zai iya ramewa saboda wata matsala zai iya kuma koshi saboda wata matsala yawa da matsalar shine dai ya zama a lokacin da ake abin alkhairi ya zama kayi alkhairi shi kenan wanda shi ne imani ba a rama yake ko a ƙoshi ba wannan ya mutum ne na aiki a gona sai farkon ya sare shi ta zubar da jini ya yi hukuncin azuminsa ba abin da ya sami azuminsa eh ba abin da ya samu ta ko ina jiki ya jini ya fita jikinsa ba abin da zai eh, kuma har an yi allura sakamakon allura ma malamai suka ce ba ta yi yawa ba ta lalata azumi sai dai idan alluran ta abinci ne idan alluran ta abinci ne shi kenan yawwa to mutum ne zai yi bawali a wurin da yake fili ne ba abinan ba daki ba to ya zai yi da addu'a shiga ban ne. to ya shiga ban daki ne da zai bukaci <laughs> addu'a shiga ban daki eh addu'ar shiga ban daki ne kai ko baka shiga daki ba to me eh yawa sai dai ka yi addu'a Allah ya kiyaye ka daga sharrin shaidan kawai ko abin ko ma wa addu'a da ake naka kafin shiga ban daki Allahumma na wannan ne mutum zai yi ne kafin yi ko da ya ko zai yi addu'an kace ta shiga ban daki ko haka ne in addu'a ta shiga ban daki ne kai baka shiga ban daki ba akwai bukatar yin addu'a shiga ban daki yau amma akwai addu'a amma wanda take a ko ina in ka yi ta da neman kariya ta Allah madaukakin sarki Allah zai kare ka yawwa ai addu'a da ake yin ta mu muna ce bata addu'a shiga ba daki ne amma addu'a ce amma Allah mai inna a'udhuka kamin al-khubuthi wal khaba'is akwai ba hilalle zaka shiga cikin man daki ba yawwa illa ya ka anan din tana da special mahalli ko yawwa saboda in kai ta ko ina ba ba ba matsala yau sai masu roƙon sai ma akwai bayan da ma daure zai ma kafin ma abu nan sai masu roƙon addu'o'i akwai wanda suke roƙon addu'o'i Allah gafarta iyayensu da marasa lafiya to Allah gafarta musu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya da dai addu'o'i da yawa to wasu addu'o'i duk gaba daya mun ga takardun ku duk kuma insha Allah za mu saka a cikin Allah madaukakin sarki ya amfana da mu gaba daya eh eh eh blood transfusion to zan an sauran tambayin gobe in Allah yadda eh a wannan wani ja hankalin bukan cewa akwai empowered station da ake yi wanda gwamnatin tarayya ya ɗauki malamai dubu biyar wanda an yi shi ne domin rage talauci musamman ga matasa wanda mu ana kamar hukumar da ba an tafi an bar a baya har ya zuwa yanzu tun daga farkon watan juli din na kamara har ta gane ba samu shi da suke wannan rajista din ba wanda kuma in ba kai ba ba wai za a ce gwamnati ya ta kalle ka ko mata ka wani tallafi wanda abin ba sai masu digiri ba ne akwai masu nce da diploma har ma da secondary school amma da sharaɗin kan cewa kana da bbn number bambam fashin number don su da wannan kafin maka wannan registration din don haka shi na kitan hankali yan wakan cewa da su su yi wannan shi registration din kuma abla girba yana yin wannan registration ah, a data computer yau har mata wanda sai cikin gidaje in kina ta kawo number za ki wannan registration din. Alaikum salam wa rahmatullahi to alhamdulillah za mu dakata nan ko gobe in Allah da za mu rufe karatu ko eh na rana ma gobe za a rufe ko gobe liman zai rufe karatunsa bayan sallan eh azhar ko lasar sana da daddare ma in Allah maɗaukakin sarki ya yadda za mu dama na rana ana tsakanin sa azhar da lasar ne yau in an yi addu'a sai a yi sallar lasar sai kowa ya tafi abunsa ko yawa nan kuma insha Allah bayan sallah za mu abina ba mu rubuta invitation card ba to amma muna roƙon kowa in ya fita a sanar sai a gayyato mana jama'a saboda mu samu eh, albarkar taro da albarkar eh, addu'an juna mun gane yawa kowa sai ya gayyato mana duk wanda zai iya gayyatowa maza da mata saboda mu taru mu yi addu'a la Allah Allah madaukakin sarki ya saukar mana da rahamansa wato